radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa rana. Zagaye na biyu a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na mu koma noma. Sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. kafin duk waɗannan dai sai an fara da shin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi ai sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 4 ga watan agusan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1433 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan zulhijjin shekara ta tara hijira kamariya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka da ɗiyarsa Fatima ta Zahra alaihi salam da kuma dan uwansa kuma surukinsa Imam Ali dan Abu Talib alaihi salam da kuma Hassan da Hussein ƴaƴan Imam Ali da Fatima Zahra suka fita wajen birnin madina manufar hakan dai ita ce haɗuwa da manyan jagororin kiristoci na najiran na ƙasar yaman waɗanda suke son su yi jayayya da manzon allah akan saƙon da allah ya aiko shi da shi akan haka allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi na 60 da kuma na 61 a cikin surata ali imran abinda ayoyin sa kunsa dai shine dangane da batun waɗannan kiristoci waɗanda suke neman yin la'anceceniya da manzon allah akan saƙon da allah ya aiko shi da shi allah ya umarce manzansa da ya gaya musu cewa idan za su fito domin yin hakan to su duka ɓangarorin biyu su zo tare da 'ya'yansu da matansu da kuma su kansu sannan sai a sanya la'antar allah akan makareci a lokacin da manzan allah ya tashi tafiya domin haɗuwa da waɗannan jagorin kiristoci bai tafi da kowa ba sai ya kira ɗiyarsa fatima da ɗan uwansa kuma mijin ɗiyarsa aliyu ɗan abu talib da kuma jikokinsa guda biyu hassan da hussein 'ya'yan aliyu da fatima sai kuma shi kansa saboda haka su biyar kaɗai suka tafi a matsayin masu wakiltar dukkanin al'ummar musulmi game da allah ya umarce shi a lokacin da babban shugaban kiristocin najeriya ya hango manzan allah da ali da fatima da hassan da hussein suna zuwa sai ya gaya sauran kiristocin cewa ina ganin wasu fuskoki na wasu mutane masu maɗaukakin matsayi suna zuwa kuma ba kowa ba ne muhammad ne da iyalan gidansa idan waɗannan suka ɗaga hannu sama suka roƙi allah da ya gusar da wancan babban tsaunin allah zai kawar da shi saboda matsayinsu a wurinsa saboda haka kada mu saki mu jayayya da waɗannan idan kuma muka yi za mu halaka saboda haka a lokacin da manzon allah ya iso tare da iyalansa sai jagoran kiristocin ya nemi a sulhu kuma ya baiwa manzon allah hakuri wannan lamari dai yana nuni ne da irin maɗaukakin matsayi da ahlul bait na manzon allah suke da shi a wurin Allah maɗaukakin sarki da kuma cikin addinin musulunci. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran Ƙungiyar Taliban ta yi barazanar sake kai hare-hare kan manyan jami'an ƙasar Afghanistan. Ƙasar Labanan na juyayin shekara guda da mummunar fashewar da ta afku a tashar ruwan Beirut. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta dakatar da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na Afirka Isa Hayatu na tsawon shekara ɗaya. Tun zuga labaran kamar da za a ji su. ƙungiyar taliban ta yi barazanar sake kai hare-hare kan manyan jami'an kasar afghanistan kamar yadda kakakin ƙungiyar ya sanar ƙungiyar ta bayyana haka ne jim kaɗan bayan ɗaukar alhakin kai hari kan gidan ministan tsaron ƙasar ta afghanistan da yammacin jiya talata kafin hakan dai mutum hudu aka rawaito sun rasa rayukansu kana wasu ashirin suka jikata a harin da aka kai a kabul babban birnin ƙasar kamfanin dillancin labaran afp na faransa ya rawaito cewa an fuskanci fashewa biyu masu karfin gaske da kuma harbe-harbe a gaban gidan ministan tsaron kasar sai dai ministan baya cikin gidansa lokacin da lamarin ya afku yau laraba kasar labanan na juyayin shika shekara guda da mummunar fashewar da ta afku a tashar ruwan beirut babban birnin kasar fashewar wace ta abku a ranar 4 ga watan okista na shekarar 2020 ta yi sanadin mutuwar mutum 191 tare da jikata wasu 6,000 a cewar alkalman da hukumomin kasar suka fitar a watan satumban bara har yanzu kuma akwai mutanen da ba a gansu ba bayan afkuwar lamarin ko baya ga hakan fashewar ta ruguza ɗimbin gidaje a birnin na beirut an bayyana cewa fiye da tan 2,750 ne na wasu sinadarai na ammonium da aka ajiye a wani wajen ajiye kayayyaki na tsawon shekaru shida suka janyo wannan barna afkuwar lamarin dai ya kara shefa kasar cikin matsin tattalin arziki da rikicin siyasa da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin kasar majalisar ministocin sudan ta amince da wani kudiri da zai sanya kasar ta zama memba a kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc ko kuma cpe an amince da kudirin ne yayin da ake shirin yin wata ganawa tsakanin ministoci da kuma tawagar shugabannin kasar ana dai ganin wannan na kara matso kasar ta sudan daga yunkurin mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir da kotun take nema ruwa a jallo bisa zargin aikata laifukan yaƙi a yankin darfur to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hacce daga birnin tehran a jamhuriyar Nijar ɗaliban ƙasar sama da dubu tamanin ne a faɗin ƙasar suka fara jarabawar neman shiga jami'a a wannan laraba a ranar 27 ga watan yunin da ya gabata ne ya kamata a gudanar da jarabawar sai dai aka ɗage ta har zuwa wannan rana ta hudu ga watan nan a bana dai hukumomin ƙasar sun sha alwashin gudanar da jarabawa mai tsabta yaƙi da satar jarabawa da cin hanci da rashawa na daga cikin alƙawuran da sabon shugaban ƙasar bazum muhammad ya sanya a gaba inda ko a jawabinsa na jajibirin bikin cika shekaru 61 da kasar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka ya sake ta cewa ba zai saurarawa ba game da yaƙi da mummunar al'adar nan ta cin hanci da rashawa toge satar amsa yayin jarabawa ta makarantu da kuma ɗaukar ma'aikata aiki hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta dakatar da tsohon mataimakin shugaban ta kana kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka isa hayatu har na tsawon shekara guda hukumar ta samu mr hayatu ɗan asalin ƙasar kamaru da laifin kasa aikin da ya rataya a wuyansa wanda kuma hakan a cewar fifa ɗin ya karya dokar da'ar aiki binciken fifa ya dogara kan rawar da hayatu ya taka wajen baiwa lagardere sport kwangila da ta shafi yada labarai da tallata wasannin da kaf ke shiryawa a lokacin da yake shugaban hukumar kwallon kafar afirka wannan hukuncin da fifa ta yanke na nufin an dakatar da hayatu daga shiga sabogin tamaula a cikin gida da duniya tsawon shekara daya da tarar dalar amurka 33 hukuncin na nufin hayatu ba zai tsoma hannu a gasar kofin nahiyar afirka ba da za a yi a watan janairun shekarar 2022 mai zuwa da kamaru za ta karbi bakunci ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye. Za kuma mu farawa da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. shirin da bisa ga al'ada ya saba kawo muku labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan radio hausa biyu wacce tare da mustapha adam wanda madadinsa ni hassan barka zan jagoranci shirin a wannan ranar to a shirin za mu shi jamhuriyar nijar inda a ranar talata ce uku ga watan ogista kamar da aka saba kowace shekara kasar ke bikin dasa itatuwa a wani yunkuri na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa kasar da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tumarilla kamar yadda aka ji shirin namu na mu koma noma yau yaya da zango ne a jamhuriyar Nijar inda kasar ta yi bikin zagawar ranar shuka itatuwa. Bikin na ranar uku ga watan Ogista akan yi shi ne a zagawar ranar da kasar ta samu 'yancin kai a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada. A bana takin da aka yi wa bikin shine shuka itacen zogale ko kuma 'yar maka yadda ake kiranta a kasar domin haɓaka tattalin arzikin cikin gida. kuma a jihar maradi ne aka kaddamar da bikin kuma a yayin bikin ga bayanin da gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya yi wa 'yan jarida a cikin shekarar nan 61 eh, abubuwa an samu canji da yawa an samu canji da yawa kuma eh, abubuwa da yawa sun kalubalance mu muke kokowa da su cikin abubuwan da suka kalubalance mu akwai hamada eh, raguwar itace to kowace gwamnati da ta zo ta zo da nata husaha na yaƙi da hamadan nan to amma 'yan shekarun nan an samu wata sabuwar husaha duk miliyoyin itatuwan da muka yi ta dasawa jama'a ba ta yi tattalin su ba sai jama'ar jihar maradi ta samu wata husaha itatuwa masu tsiruwa daji waɗanda yake su ne tun can azal aka sani sai aka koma ana tattalin su ana gyara su yanzu jihar maradi ko ina ice duk wanda musamman wanda yake hawan jirgi ya san yadda jihar maradi take idan ka gani da eh, ma'ilmanta ba su yi tsammanin wasu itatuwa suna iya su girma ba kamar sabara ni tun da na taso ban yi tsammanin sabara tana zama icce ba ni dai na san ana sassabe ta kawai shi kenan ana amfani da kunnanta da wasu abubuwa amma yanzu sa sai ta ba duk waɗannan itatuwan ana gyara su in suka tsiro sai a dibi wanda ya hita gara sai a sassabe sauran a bar shi ya girma shine ake ce ma regeneration naturel assistée sassaben zamani to wannan sassaben zamanin muna so jama'a su maida mishi hankali a cikin birane a dasa itace a daji a yi sassaben zamani kiran da muke ma jama'a kenan to ko wani amfani ne za a samu daga shuka itatuwan na zogale wannan ita ce tambayar da kanal hamidu hamadu daraktan ma'aikatar gandun daji ta jihar maradi ya amsa yana mai cewa to tasirin shibka yake dai du eh, abin ga zaman da muke nan duniya rayuwarmu ba ta yiwuwa babu itacen ka amma ko da muke nan cikin tarbiyoyinmu ban mai da ice komi ba in babu ice babu rayuwa don musamman abin ga da kwai kenan na shifka ita yanzu wannan sallah sallah na samu incin kanmu ne gare ta aka ce a kowane shekara a shifka itace don in ƙasar ga ta samu ike da kyau yana cikin abubuwan zai gwadi mu samu muna mulkin kanmu da kanmu kamar yadda president gori allah ji kanshi ya faɗi minna samson yake daga ran nan an ke 'yan ƙasa su mulki kansu to mine na ke nihi yau bana ga wanga eh, sallah da aka ce a ba almakka daraja don a bunƙasa eh, arziki na gari kun san dai ba ka da yanki in ciki ba ciki ba ɗai kenan almakka yau ta shiga duk tukane na nijar ba ma nijar ba kawai jami'a ta ƙarshe da na yi benin na yi na tambaya rektor nake da min kuke sa zogala kuma nan ki a mu ku muka ga kuna kin shi mu ma muke koya in suna sarrafa ta yalla ma su hiddu wani abu dubu mu gani ba yau zogala ba Nijar ba benin ta shiga cikin abincin su ɗaya kenan na biyu babu samun incin kai in babu arziki don shine an ga zogala yana sa arzikinmu ya bunkasu wasu wanda da arziki shi ya da karfi don ka dalili kenan a ba talaka kari tun kasa ice duk za mu shika ba ai makka kawai za mu shika ba ai maka dalili shine nake ga yadda ake da ka yi kayyada ranar sallah ke eh, gwamnati ya hiddu wagga rana musamman saboda zogala dan a ba zogala da kamanninta daraja abin da muke cewa ga horon shi espèce autochtone alimentaire et ou medicinal kamar itace ne namu na gida da muke ci ko kuma muna cin su kuma har yanzu suna maganin gargajiya don su a bunƙasa su a rike su paske abubuwa ne sun bace gare mu akwai matsala kamar wani irin magunguna suke yi take yi ita wannan shuka ta mutuwa kawai ne itaken ba su yi babu irin maganin ba su yi eh, soma suna maganin jabat suna maganin eh, suna wanki jini musamman in kun ga inda kamar bakin gidanku yanzu ruwa suna tsaya ku dauki dan zogala ku yadda ciki kuna duk ruwan ya kwanta sai zama kamar an samu mata abin da ake malalan don eh, wala taki ruwa aha don daga nan yana taki jini ma in akwai kama abin da ake masu cholesterol babban zaba suke kewa suna maganin jabat in kuna shan ruwan nan yana wanke muku hanyoyi na jijiyoyi don mai da ke kwanta hawan wala kise wannan har ku samu gutu ko wane ne shi bai yarda to masu saurare ga shirye shirin ya koro da bayani sai dai lokacin da aka ɗibar wa shirin ƙayyadadde ne don haka a nan zan ja burki sai kuma wani cikon idan Allah ya kai kafin nan a madadin wakilin mu na maradi Abdulhadi Musa da taimaka da waɗannan hirarkin da aka ji ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya Shirin mu koma noma kenan. To yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A shirin na mai muku Aliyu Kudoyi ne a cikin wannan waka da gabatar mana. Ai saurare lafiya. tecelli To da gaida Aliko da wayi a cikin wannan waka da gabata da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu da kiwo sabuwar wakar. Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.tv1.ng مثل عاشقی به پای تو نشسته توی این آب قدیمی ترهی از جنگل دوره برگاش از جنس حریره چشمه هاش سنگ صبوره پای چشمه هاش یه راهه که مسافرش منم میرم و قدم قدم منتظر رسیدن پای چشمه هاش یه راهه که مسافرش به هوای رفتن و رسیدن و پیدا شدن تو همین جنگل آروم زده گم شد دل من دل من گم شده کی میخواد اونو پیدا کنه کی میخواد پنجره ها Acho que é que não nafar Tomarila da kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na kasance da kuke cewa mai lafiya.